أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na fiyayyen halitta. kamar yadda aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri hujjatul islam wal musulmin a sheikh yusuf umar judi allah ta'ala ya ba malam damar halartowa a makalla assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahma malam mustafa to masha allahu masu kallon mu kamar yadda aka gani malam yana tare da mu da fatan za a kasance tare da mu tun farkon shiri ya karshe domin ajiye tsaraban da muke ɗauke da shi a wannan sati kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu koma wajen malam a ci gaba da kasancewa tare da mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ما سكلم السلام عليكم عزم الله أجوركم وتقبل أعمالكم مالا مصطفى kamar yadda kuka yi ishara a zaman da ya gabata a ɗan abin da zai iya yiwuwa mu faɗa wanda yake da dangantaka da iyayen annabi alaihimussalam mun yi ishara da nuni ya zuwa gare shi wannan baya ishara da nuni da cewa duk abin da yake da alaka da wannan maudu'i din mun yi bahasi a kai la mun yi kokari ya zama cewa daidai gwargwado mun faɗi abubuwa kuma mun mammatse bahasi din wasu abubuwan kuma mun kau da kai ya zuwa gare su daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci da muka kau da kai akwai malaman da suka yi bahasi cewa matanonin hadisi din akwai lauje a cikin nadi saboda wasu nasu hadisan daga aka karba daga wasu sahabban ba sa ishara da nuni da cewa iyayen annabin suna wuta so wannan yana nuna an yi an yi kwaskwari ma an cire mm. wasu abubuwa an ƙara wasu wannan na kau da kai ya zuwa gare shi mm. wala Allah wani lokaci mm-hmm. ah, bahasi ya kama ma bijiro da kuma dalilan da malaman da suka kawo mm-hmm. amma yanzu za mu cira ta zuwa ga Ah, ya haihuwar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi ta kasance wani a tashin farko ah, akwai abin da na yi ishara da nuni ya zuwa gare shi a zaman da ya gabata wanda kuma ka'ida ce ta asasi mhm. cewa mutum ya yi tsammanin zai karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tarihin wani mutum kamar sauran mutane wani alhaƙu insafa kuskure yake mhm. saboda dalilai ko kuma mu ce babban dalili na cewa lazimi ne tarihin kowane annabi wannan ba iya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba yana da buƙatar ya tashi daga tarihin yadda sauran mutane yake me yasa yake bukatar wannan saboda kowane annabi yana zuwa ma al'ummar shi ne da saƙon cewa ni na da alaka da Allah da Allah sosai ni dan sako ne daga Allah ina karɓar saƙo daga mahalicin halitta ga baki ɗaya wannan wani abu ne da yana da buƙatar annabin ya tabbatar cewa yana da wannan alaƙa ɗin ta wace hanya zai tabbatar da wannan alaƙa ɗin shine ta hanyar ma'ujiza dole ya zama ya zo da wasu abubuwa rayuwar shi ta haɗu da wasu abubuwan da mutum na yau da kullum ba zai iya yin su ba tabbas wa illa in ya zama rayuwar shi ɗari bisa ɗari da abubuwan da yake aikatawa ɗari bisa ɗari irin na sauran mutane ne ba yadda za a yi al'umma su yarda cewa yana da alaka da Allah dole sai sun ga akwai tsirayya tsakanin dole ya zama cewa ya zo da wani abu wanda zai cire ma mutane shakka ya tada su daga shakka zuwa yaƙini cewa lalle wannan mutumin yana da dangantaka da mahalicin wannan duniya saboda haka tashin farko mutum ya shiga karanta tarihin wani annabi daga cikin annabawa da kwakwalwar cewa wai zai tarar da shi kamar sauran mutane wani alhaku insafi kuskure yake wa illa yana karanta rayuwar shi ya tarar da ita kamar sauran mutane ya ɗauke mai mukamin annabta saboda ba wani dalilin da yake tabbatar da cewa shi annabi ne face ya zo da abubuwan da ya saba ma ɗabi a mm. al'adar ɗan adam ya zo so wannan mukaddima ta farko mukaddima tambaya ta biyu shi ne wala Allah wani zai ce me kuke so ku yi isbati a haihuwar ban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wani abu ne da muka taso iyaye da kakanni muna jin cewa bangon kisira ya tsage a hmm. wutar bauta farisa gumaka hmm. sun karya wawawa ila akiran ka'ima wannan wani abu ne da kowa da kowa ya san shi mu ce akwai nukta ta asasi da muke so mu dira a kanta mm-hmm. wace za ka ga wasu malamai suna bambami a kanta wasu kuma al'ummar ba su san da zamanta ba mhm. wasu kuma sun sani sun kau da kai wasu kuma sun sani sun yi inkari amma a hankula a hankula na fara bahasi din nukɗar da muke so mu dira a kanta a hankali a hankali zai zama cewa ta bayyana amma a bisa ɗabi'a ɗin wannan bahasi ɗin kamar yadda na sha faɗa al'amuru sahalul mu ba muna so mu faɗi wani annabi ba ne da dalilanmu a kan shi wanda muka ce lalle ilalla dole sai kowa da kowa ya yarda ba la mu ba wasiyan Allah ba ne a doron ƙasa ba lamu muna faɗar annabin da muka yi imani da shi sosai ba mu ce wani dole sai ya karɓa abin da muka faɗa ba la yana da yanci da walwala ya ga dama ya karɓa nurin ala nur illa kawai mu nasihan mu a gurin shi ya karbi abin da muka faɗa ya karba da dalili bai karba ba la mushkila mun faɗa dama da'iman wa abadan ɗayan ɓangaren ne da yake lizinta ma mutane ra'ayin shi wanda kuma insafi ne ba wai a bahasi wannan na tarihi ba ni a komai ni ban yi imani da lizinta ma wani ra'ayi ba fa na'am kana da haƙƙi ka bincika daga eh. cikin abin da ya sa ni karatu saboda ina so in rayu da yanci kuma duk wanda zai karbi shawara ta shine menene zai rayu da yanci ni ban yarda a lizinta ma ni ba lizinta ma wani ra'ayi na Bana na ciwa dole su yarda shi lawa yana da yanci da warwala ya ga dama ya samu irin fahimta ta tuba lahu husnul ma bai samu ba ba abin ya dame ni ni me ya dame ni abinda da na yi imani da shi da gobe kiyama zan je in kare sosai su wannan na yi imani ne da yanci a komai inda bahasi ne na addini ni na yi imani da yanci wannan miraran wata kiraran nake faɗa hatu burhanakum in kuntum ko menene aka gaya ma aka ma dalili babu dalili ka ajiye shi ko menene wannan aƙida ta ce da rai imani da ita a kanta kuma na gina kuma a kanta zan rayu kuma a kanta zan bar menene duniya malam mustapha muka zo saboda haka mu al'amarin mu mai sauki ne muna faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muka yi imani da shi mhm. wannan a bisa ɗabi'a yasa na kan fara da abin da muka yi ya tabbata a makarantar mu a taimaka aska mun wannan hadisin da zaman da ya gabata mun fara karantawa an abi abdullah as-sadiq alaihi salam kana iblis la'anahu allah yakhtariqu as-samawati as-sab'a فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات وكان يخترق أربع سماوات فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن السبع كلها ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه نعم إمام صادق عليه السلام يكي shedan Allah ya tsine mishi ya kasance yakan keta sammai bakwai amma a lokacin da aka haifi annabi isa alaihi salam sai aka hana shi keta sammai uku sai ya zama yanzu iya guda hudu yake ketawa a lokacin da aka haifi uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi sai aka rufe ga baki daya waɗannan guda hudun da yake samun damar ketawa shayatin shedanu in suka je ɗauka labari akan jefe su da yula ƙureshi suka ce wannan ƙiyamu sa'a ne wannan shine tashin ƙiyamar da muka ji ahalul kitabi suna ambatawa wannan yana nuna ma tun kafin allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi duniya ya kawo shi ne akan asasin cewa ya isan mu da al'umma saƙon cewa wannan mutumin da aka haifa a wannan lokacin mutum ne na musamman wannan yasa haihuwar shi haihuwa ce da sananna wannan yasa yahudawa suka shiga bincike cewa a cikin yahudu akwai wanda aka haifa a wannan dare din ko babu sosai wannan suka kai ga natija cewa ba a haifi wani a cikin yahudu ba wane ne aka haifa suka yi ta kokari su gano wannan yasa dalilai na tarihi suna nuna wanda ya ja gaba gurin ganowa musamman da ya ga abubuwan suna aukuwa ya ɗauko a taura ya yi addu'a wanda a ƙarshe tukewa yayi sai da ya imani da uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa ali wanda yana daga cikin waɗanda aka kora a lokacin da ya taimaka ma manzon Allah lokacin da aka kewaye shi aka hana siye da sayarwa a gurin su wanda a ƙarshe dai kora shi aka wannan ba ina so in yi bahasin shi bane so abin da nake so in ce wani abu ne da haihuwar shi haihuwa ce da ta auku tare da wasu abubuwa da a al'ada ba a saba gani ba illa su ma'abuta littafi da yake an aiko annabawa a cikin su su a gurin sun san waɗannan abubuwan suna aukuwa alama ce mai nuna cewa an aiki wani annabi daga cikin annabawa amma ƙureshi su sai suka ɗauka la wannan wani alama ne na tashin kiyama da muka ji a halar kitabi suna faɗa na'am imam sadiq alaihi salam ya ci gaba da cewa wa asbahatil asnamu kullaha sabihata ولد sallallahu alaihi wa alihi laysa ليس منها illa wa huwa منكب ala wajhihi wannan yasa duka gumaka a wannan lokacin duka aka kife su wanda yawa wasu ruwayoyi suna nuna lokacin da abdulmuttalib ya ga hasken yana kokari yayi sauri ya je gidan nana amina salamullahi alaiha saboda ya ga hasken da ya tukari so yana saukowa yana cikin kama ɗin lokacin da menene waɗannan gumakan suke farfashewa wannan wani abu ne da al'umma duka sun saki wanta sharafi tilkan laila nurun min qibalil hijaz thumma istatara hatta balagal mashriqa daga nan haske ya fito daga hijaz ya zama cewa ya kai har a gabas Wani wani haske ne da masana addinai da suka ga wannan haske din sun san cewa wannan yana nuna cewa wannan ibna insan da tabirin masihiyawa an haifi ibna insan din wantuzi a ilmul kahana aka cire ilimin da bokaye suke da shi wa batala sihirus sahara sihirin masu sihiri da aka wargaje shi walan tabqa kahinatun fil arab illa hujibat an sahibiha sannan aka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk wani boka ya haɗu da wani boka ɗan uwan shi ta yadda menene za a iya tattaunawa kila ya zama cewa a karbi wata natija cewa daidai da ilimin mu in kaza ya auku kaza zai auku Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakanin su wannan yanzu zan gangaro ya zuwa ga wata nukta da nake so in yi ishara da ita ce uh, baitul qasid a wannan bahasin na'am وقالت آمنة إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء نعم أنا آمنة سلام الله عليها wanda kaga dan gida ne yanzu yake ba da labari na'am saboda haka silsilar da zai ba da labari za ta tike har ya zuwa ga ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa na amina take cewa in nabni hakika dana wallahi a lokacin da ya faɗo wace irin faɗuwa yayi irin yadda kowane yaro yake faɗuwa kalla mhm. kuma yana faɗuwa ya daga kanshi zuwa menene ya kalla sama sun minni nurun sai haske ya fita daga gare saboda wannan abubuwan da yake aukuwa na haihuwa in an mace ta yi haihuwa akwai bukatar Allah ya bar shi a ganana na Amina salamullahi alaiha kalla kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito mata da haske wanda hasken ya haskake ko ina wannan hasken yana daga cikin abin da ruwayoyinmu Abdul Muttalib ya gane cewa da gasken haifin manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda yana akan Ka'aba ya ga cewa ga haske a sama yana kallon gidan na amina salamullahi alaiha sai ya ga haske ya cika wannan yasa yana zuwa a bakin kofar gidan yayi cire takalma yayi innaka fil wadil muqaddas akwai mm. bukatar ya cire takalma a da in zai shiga gidan yana cirewa lafiya cirewa amma yana ganin wannan hasken ya baje ya san cewa uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo duniya yana zuwa bakin kofar gidan ya cire takalman shi ya ci mm. gaba takalma saboda yanzu yana wani guri ne da yake muƙaddasi wa sami'tu fi dau'i qa'ilan yaqul in son samu ne a bar muna yawa ibara din kar a dauke har in gama wa sami'tu fi dau'i qa'ilan yaqul innaka qad wulidti sayyidan nasi na'am fasammihi muhammadan صلى الله عليه وأتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه نعم فأخذه فوضعه في هجره ثم قال الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرض قد ساد في المهد على الكلمان نعم. ثم عوضه بأركان الكعبة وقال فيه أشعارا نعم نانا آمنا سلام الله عليك a lokacin da ya zama cewa wannan hasken yana da sako guda na biyu akwai ɗan saƙon da ake so a isar mata sosai lokacin da hasken ya baje sai take cewa a cikin hasken sai na ji mai zance yana cewa ƙad wulitti sayyidan nasi wannan da kika haifa fa shugaba ne fasannihi muhammadan sunan da ake so ki kira shi shine muhammad na'am wannan kafira ce za a yi ma Allah zai tura mala'ika ya bata labari ba zai yi ba wannan wani abu ne bako ku cika sauran tarihin annabawa ba haina ila ummi musa an ardihi to wannan ba wata bid'a bace na'am saboda haka a cikin hassan a cikin hasken aka ba ta labarin ga sunan da za ta sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gurin Abdul Muttalib saboda ya duba shi kuma aka gaya mai cewa ga abin da Nana Amina salamullahi alaiha aka gaya mata cewa a kira shi da suna muhammad sai ya karbe shi ya dora shi akan ya rungume shi in hatta ibir sannan ya gaya mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kuma ya boga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan ya faɗi baitocin da ya faɗa kuma da ya zama a ruwaya din ruwayoyin da suka yi tafsili akan zo a sanya ma mutane yare sunaye tunda a kaba ake sanya sunaye waɗannan yahudawan da suke so su gani sun je a gurin raɗin suna ɗin so wannan kowa in aka zo raɗin suna yakan je zuwa ga gunkin gidansu dulmuttalibi su kuma dama da ya zama suna akan tauhidi ya je a gurin hajarul aswad ne mm. yana zuwa a gurin hajarul aswad din yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'a sai ya ga ana mai isharar cewa yanzu ya shiga cikin Ka'aba wannan yana daga cikin dalilin da akwai bukatar duk gunkin da yake ciki a karya shi saboda ana da buƙatar yanzu gurin haihuwar uban tafiya a shigar da shi a cikin daki ɗin sai ya gana yi mishi ishara a kofa tana yi mai ishara cewa ana da buƙatar ya shiga kashi da ciki kawai sai ya tashi ya shiga yana shiga a ciki cikin addu'o'in da zai yana zuwa ya faɗi sunan shi Muhammad daga lokacin aka fara cewa wannan sunan daga ina aka sabo shi wannan muhallin shahid ɗina yanzu ba shi nake son ya bahasi mhm. wasara wasaha iblisu la'anahu Allah fi abalisatihi fashtama'u ilayhi نعم. فقالوا ما الذي أبزعك يا سيدنا نعم فقال لهم ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة نعم لقد حدث في الأرض حدث نعم. عظيم نعم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم عليه السلام نعم إمام صادق عليه السلام ya بدي gaba شيئا cewa نعم sai ma'aikatan shi suka haɗu ah. suka ce mai suka ce shugabansu miyar firgitantar da kai ya ce kai can labaran da nake samu a sama da ƙasa na daina samun su haƙiƙa yau ƙasa wani al'amari mai girma ya auku wanda wani al'amari mai girma bai auku ba tun bayan ɗauke annabi isa daga nan ba a sake samun wani al'amari azimin ba irin wannan mm-hmm. fakhruju wanzuru ma hadha al alladhi hadasa faftaraku thumma ijtama'u ilaihi faqalu ma na shay'an sai yake ce musu ku fita ku duba ku gani menene ya auku mm-hmm. suka je suka yawon su baki ɗaya suka kare suka dawo suka ce mai basu ga komai ba faqala iblis la'anahu allah ana la hadha al na'am wannan al'amari din yanzu na wani ana li hadha al'amri wannan al'amarin aiki na ne sun man gamasa fi duniya fa jalaha hatta taha ila al-haram sai ya shiga duniya yawo har ya karata zuwa ga harami fa fa wajada al-haram mahfuzan bil malaika dhahaba li yudkhala فوجد الحرم محفوظا بالملائكة نعم فذهب thumma sara mithla as-sirri wa huwa al السر fa dakhala min من al-haram فقال له جبريل وراءك لعنك الله نعم فقال له حرف أسألك عنه يا جبريل نعم. ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض نعم. فقال له ولد محمد اللهم صل على صلى الله عليه وآله فقال هل لي فيه نصيب قال لا قال ففي أمته قال نعم قال رضيت امم cewa imam sadiq alaihi salam yake cewa daga إبليس lokacin iblis ya ya shiga nema har ya karata a haram sai yana zuwa haram din sai ya tarar da haramin gabaki ɗaya mala'iku sun kewaye shi wannan yana nuna cewa mukaddima ce ake yi ta musamman wanda ba buƙatar wani wanda ba a yarda ba ya shiga mm. ya ce sai ya tafi ya shiga sai suka yi mishi tsawa na'am cewa ya koma sai ya ga to akwai buƙatar ya ɓadda kama da siffar wata halitta wannan zai ba shi damar ya iya shiga ba da siffar shi ba da siffar shi ba yana yana shigowa da wannan siffar sai jibril alaihi salam yake ce mai koma Allah ya tsine maka na'am sai yake ce ma jibril alaihi salam na da tambaya da nake so ka ansa ni me ya uku ne tun jiya da dare na'am sai yake ce mai an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fa qala lahu hal li fihi nasibun ina da rabo akan shi yace mai la Wa wane mutum baka da rabo yake cewa fa fi ummatihi al'ummar shi ina da rabo qala na'am yace al'ummar shi kana da rabo yace qala raditu na yarda mm. iya al'ummar shi na halaka ta wannan ya isa kafin na yarda tunda ina da rabo shi dai shi dai samu na shi kaso wannan hadisi din yana yi mana ishara da nuni na'am eriyar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai iblis da duk wagar shi da kowane irin shidani an bari ya shiga ba su iya shiga ba suna ma da labarin an haife shi kalla sai bayan an gama haihuwar shi suka ji labari wannan shine nuktar da nake son ya saya zuwa gare ta me yasa saboda bukhari da musulmi sun zo sun haifar ma al'umman musulmi da ruɗani da dajiya suka ba malamai aiki aka yi gabas aka yi yamma malam mustapha wata fauda da dajiya kafin mu tafi can wannan hadisin mu ne da muka yi imani da shi kuma wannan mm. shine manzon Allah sosai wannan majalisi ne Muhammad Bakir a Biharul Anwar mai mujalladi 111 bugun daro a hiyar al-arabi ne rot juzi'i na bugu na biyu shekara ta 1403 juzi'i na 15 shekara ta 250 afuwan shafi na 257 zuwa 258 wanda yake ya dauko shi ne daga amali na shekhu sadduk malam mustapha wace fauda ce da dajja bukari da muslim suka zo suka haifar ma al'umma annabi shine cewa ba wani abin haihuwa ce shi shaidan ya na'am ya zungure shi da ta'abirinsu da ya shafe shi na'am wannan ya haifar mu da malaman na fauda da danci na'am da sun ɗauko addinin su a gurin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da ba su fada cikin wannan rudani ba wannan aka samu wasu malamai da duk abin da suka yi inkari a sunna suka yi wurgi da waɗannan hadisan malaman salafiya wahabiya suka dira akan malaman nan dole ne a ɗabbaka wannan hadisin akan yadda ya zo wani yana nuna manzan allan su shaidan ya shafe shi har a haifuwar su shaida shaidan ya shafe shi wannan suke da buƙatar nan gaba su gaya ma an zo an yi mai tiyata tiyatan nan har so nawa kusan so biyar aka yi mishi tiyata ana cire mai rabon shaidan yana sake dawowa ma a ina yazo ku taimaka mana hadisi mai namba dubu uku da ɗari ɗaya da sha biyu يكشو عن أبي هريرة على القائدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كل بني آدم يدعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يدعن فطعن في الحجاب نعم. أبو هريرة يكشو أبا ونا أبن هيهوا كل بني آدم دك ونا أبن هيهوا كوانيني face sai shedan ya sa farcen shi ya dungure shi da shi a lokacin da ake haifuwa shi wa ya fita a wannan ka'idar ya ce annabi isa salam ya tafi ya dungure shi sai ya dungure menene zanen da aka ɗaura annabi isa salam shi ma iblisu lokacin da aka haifi annabi isa iblis na gurin yana gurin na a wannan hadisi a wannan hadisi a wannan hadisin yana nan yana nan hmm. kaga na manzon Allah yana nan yana nan dakin nan amina da shi da aljannu shedanu yan uwa la kalla shi kadai yana nan har ya zunguri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah sai yayi kuwa na wannan kukan da na'am za a taimaka dauke muna na'am saboda mu haska ina muka dauko ruwaya din ana ina ya zo aljami'u as-sahihu al-mukhtasar marubucin littafin imam al-bukhari ne wafatin sa shekara ta 256 bugun daro ibn kathir ne ya mama bairu shekara ta 1407 wanda ya daidai da 1987 bugu na uku ta hakikin dr mustapha a juzi'i na uku shafi na 1196 wannan kaga mai babban littafi maka zo a hadisi na gaba mhm. wannan matanin farko matani na biyu hadisi mai namba biyu a haska muna da 366 yace ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ma min mauludin yuladu illa nakhasahu ash-shaytan fayastahillu sarihan min nasakhati ash-shaytan mhm. illa ibn maryam wa ummuhu ثم qala abu هريرة اقرأوا إن شئتم wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim na'am Abu Huraira yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mhm. ba wani abin haihuwa da ake haifa ba ce shedan yayi menene ya zangure shi na'am wannan ne yasa yaro yake ana haihuwar shi in yazo duniya yake wannan kuwa din banda wa yace illabna maryama banda dan maryam wa ummaha yanzu sai ya kara la mm. akwai wani Hmm. ya annabi isa alaihi salam bane haddana na maryam hmm. alaihi salam thumma qala abu huraira abu huraira yace in kun ga dama ku karanta wannan tafsirin nawa ne ne na abu huraira ne na'am wannan yasa yace in kun ga dama ku karanta wa inni u'idhuha biki wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim hmm. wannan shine kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala wa inni u'idhuha bika afwan wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ah, wannan shine tsarin da mahaifiyar na na maryam salamullahi alaiha ta nema daga Allah subhanahu wa ta'ala na ya tsare na na maryam da kuma zuriyarta wannan tsarin da Allah zai yi shine ya hana shaidan lokacin kuwa su ya zunkure su ko kuma la akalla a ce ɗaya daga cikin ma'anonin wannan hadisi malam muslimu ya ci gaba hadisi na gaba an abi huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kullu bani adam ya masu shaitanu yau ma waladatuhu ummuhu illa maryama wa na'am yake cewa manzan Allah ya ce ba wani dan adam din da shi lokacin da ake haifuwar shi ba ce sai shi dan ya shafi shi kowane ne mhm. in banda nana maryam salamullahi alaiha da kuma danta annabi isa alaihi salam so wannan kaga ka'ida ce da ya bayar cewa duk wani abin haihuwa iya suwa abu hurera ya toge mutum bi kawai ya fita daga nana maryam salamullahi alaiha sai annabi isa alaihi salam wannan ina ya zo a taimaka a ɗauke muna saboda mu haska ina wannan littafin ya zo wannan hadisin ya zo sahihu muslim ne marubucin littafin imamu muslim ne wafatinsa shekara ta 261 mhm. a bagudaro ihya turathil arabi ne bai rutta hakikin muhammad fa'ad abdulbaki ne juzi'i na hudu shafi na 1838 to da yake malam suna ce mana kaman la mushkila malam inna allaha sabir to masha Allahu masu kalamu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora bahasin daga inda ya tsaya a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allahu masu kallonmu barkanmu da dawowa. Akar makalla bayan kun nuna mana ruwayan da take cikin sahihin Muslim. Sai za ku fara abin nan sai muka je hutu bismillanku. To Malam Mustapha waɗannan hadisan sun ba malamai aiki. Wasu malamai kawai suka ce waɗannan hadisai ɗin ƙirƙirarru ne. Hmm, suka hutar da kansu. Suka hutar da kansu. Illa suwa suka ƙirƙire su A daga aburiya yake cewa kirkira isra'iliyat ne wanda mu a makarantar mu kaɗa an kirkira su a kai amma zai iya yiwuwa ba dole ya zama isra'iliyat ba ne eh, su a isra'iliyat ba ne da ma'anar da shi aburayya ya tafi zai iya yiwuwa akwai wasu masu karɓa sunan addinin musulunci da akwai hannunsu a ciki sosai a musamman ma da yake ba za a ce ba za a ce gari da yaƙi ba babu hannun ɗan gari wannan dama dole ne sosai wanda ko isra'iliyat ne shi ke tsaye ya tafi ya zuwa ga nukta din. a waɗanda suka sanya riga addini ne suka kirkiro su illa waɗanda suka sanya riga addini shi ya jingina su ya zuwa ga masihiyawa wanda kuma akwai buƙatar bahasi da gaske su ne ko kuma la akwai hannun masu gudanarwa a ciki me yasa suka me suke so su cimma sosai a wannan hadin amma kafin nan ya malamai suka yi mu'amala da wannan malaman nan a duniyar sunna mu dama ba ma cikin hisabi sosai saboda dama mu ba mu yarda haka ya uku ba mm-hmm. ba iya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba sauran annabawan ma shedan bai zungure su ba sosai lala sauran wannan bukhari da musulmi suka ruwaice su Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan eh, eh, bukhari da musulmi suka su suka ba kansu aiki wasu suka yi wurgi da su daga cikin waɗanda hujjar da ya kafa abu rayya da dalili akwai wannan ayar da ka karanta to za a yi shi da dama Allah shi dan da kanshi ya faɗa bayan Allah bai da wani nasibi a ciki wannan yasa ah, 'ya'yan banu umayya na jini aƙidar ibn taimiyya da duk abin da suka mallaka suka dira a kan shi da duk wanda yake inkarin wannan kuma a ƙarshe suka tabbatar manzan Allah su shaidan ya shafi shi malam mustapha bari mu fara da bayan Allah da suka ce mu bai yarda da wannan ba mhm. ku haska muna ce hadisu ta'ani shaitan likulli bani adam illa isa wa umma ومن المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب يجي daga إسرائيليات أكوي حديث البخاري da bukhari mu kara mishi da wanda abu huraira yake cewa ba wani dan adam din da ake haihuwa ba ce sai dan ya tunkure shi in ban da annabi isa alaihi salam ya ci gaba da kawo ah, hadisai din saboda ya fada ya ce wa fiqhu hadha alhadithi alladhi sami'ahu الصحابي الجليل rasul anna أن الشيطان yat'anu كل ابن adam. أو ينخصه إلا عيسى ابن مريم وأمه وبذلك لم يسلم من طعن الشيطان أحد غيرهما من بني آدم أجمعين حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين فانظر وعجب نعم ya ce wannan hadisi ɗin in muka tsaya muka bari mu ta yi aiki ba mu daskare ta ba muka yarda mu girmama hankalin mu mu kalli kadarin uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sahabin mai girma me yake ce muna haƙiƙa shaidan ba wani dan adam kullab na adam ba wani mai karɓa suna dan adamu ba ce shaidan ya shafe shi ba ce wane ne isa ɗan maryam da mahaifiyar shi salamullahi alaihima wa bidhalika natijar da za mu karɓa shine ba wani ɗan adam banda waɗannan biyu tun daga adamu har duniya ta tashi wanda zai tsira daga wannan shafar ta iblis hatta rasul hatta annabawa na waɗanne annabawa ce hatta ulul azumi na ke nufi barin fara ma nuhu ibrahim musa wa ghairihim da makamantansu da khati da khatim ɗansu da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fanzuru ajab kalli wannan dan Allah ka yi mamaki wannan wani irin addini ne wani irin manzan Allah ne wannan na'am a ce shi a matsayin shi na cikamakon annabawa khatim insu amma shi ya shafe shi na'am a nan ya ci gaba da istidlalat din shi a hashiya ku haska mun wannan hashiya din yace ittaka almasihiyuna ala hadha alhadith fi ithbat aqidatayn min aqaidihim أن أولاهما أن البشر جميعا قد سقطوا في الخطيئة واقتراف الآثام إلا نعم. عيسى بن مريم نعم. الذي ارتفع عن طبقة البشر نعم. والأخرى نزول عيسى sabni maryam minas sama'i ila al-ard li yahkuma bainan nasi wa yujazi yake cewa wannan matsala din mi muka yi bukhari da muslim suka yi mhm. sai suka ba masihiya makami mhm. wannan yasa suka zo suka rubuta annabi isa a ruwayoyin musulunci sosan gaske wanda har a waɗannan ruwayoyin yana tabbata yana tabbatarwa da cewa mukamin annabi isa alaihi salam ya sha gaban mukamin uban tafi alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wannan yasa duk waɗannan hadisan zagi da aka ruwaito suka zo suka kayasa su suka ce yanzu ku kalli hadisan nan naku waɗannan hadisan kun ce ga inda manzon Allah ku yake sannan ga yadda hadisan ku suka bayanin annabi isa alaihi salam mhm. wanda kuma alhakuwar wal insafu ma damar mutum ya yarda da waɗannan hadisan lazimi ne yadda annabi isa ya fi wannan manzan Allah da suke faɗa kima da daraja wannan lazimi ne abu rai yake cewa daga cikin dalilan da masihiyawa suka kafa a kan cewa annabi isa ya wuce mutane ku daina lissafin shi a cikin mutane me yasa saboda shi kadai ne da mahaifiyar shi shi dan baye da rabuwa kai sosai wannan baiwa ce sosai illa ba falala bace ce shi kashi wannan annabin naku me yasa ya faɗi wannan falalar in ba baiwa ba ce wannan fifiko ne wani matsayi ne da yake da shi wanda har annabin ku ba da shi ba wai annabin ku ba a halittun Allah ka kan ba su da shi me yasa me yasa ya annabi Isa da nana Maryam salamullahi alaihi ma suke da wannan muqabil me yasa sosai wani wani abu ne da yake tambaya ce makuliya wannan yasa malaman nan suka rasa waɗanda suka inganta hadisin suka yarda da matanin suka ba kansu aiki suka saki zantakansu a saman iska wanda kaga wannan malamin wannan malamin abu da waɗanda suka yarda da mahangar shi me suka yi kawai suka yi wurgi da waɗannan hadisan suka huta suka yi wurgi da ƙwallon mangwaro suka huta da kuda daga cikin dalilan shi ya kafa cewa wannan ya saba ma ayoyin alkur'ani wannan adawa'u ala sunna al-muhammadiyya a haska mana ko kuma difa'un anil hadis mahmud abu rayya a wafatinsa shekara ta 1385 a bugun ma'asasat al'alami ne beirut a shafi na 184 wannan yasa salafawa suke ta rubuta makaloli suka dira a kan shi na'am me yasa saboda ya taba bukhari da muslim kuma lokaci guda ya kare manzan Allah amma ba su kalli bangaren kokarin da baran da ya kai wajen kariyar manzan Allah ba bukari da musulun suka dame su me yasa in suka yadda da wannan za a ce a kara bincika ba zai iya yiwa akwai wasu ina suka ɗaura kansu da suka yadda da abin da yake cika addini ne bal ba kawai addini bane bukari da musulmi in suka faɗa dole ya zama wani abu ne da yana rubuce a lahul mahfuz da wani dalili da wani dalili da a duniyan mafarki baya da samuwa talakat homal umma bil qabul wace umma ce babu ta hmm, khayaliya la ce ba wata al'ummar da ta karbe shi in ka ce musu al'umma ana nufin al'umman manzon Allah sun san ba gaskiya bane shi kanshi bukhari shi kanshi sahihul bukhari akwai malaman da suka tada bahasi da gaske na bukhari ne ko kuma ko kuma la jingina mishi akai wannan a duniyar karatu akwai shi akwai masu inkarin cewa sahihul bukhari ba na bukhari bane mhm. a daina magana al'umma sun karbe shi gabaki daya la da gaske ma na bukhari ne mm. shi buhari shi ya sami shi sahihi da gaske na buhari ne mm-hmm. wannan ba na da wani alaka da shi ni yanzu na ba ina cewa wala Allah ne ya ce ka ci ba na buhari bane wallahi ni ma ba mi bi shafe ne da komai na buhari ne ba na buhari bane a guri na ba wani abu da yake canzawa kowa ya rubuta buhari ya rubuta ni ba na da wani mushkila a ce buhari ya rubuta daga cikin malaman da suka dira akan shi da makaloli da aka yi ta rubutawa ga sunan masha Allah barakallah yace akhraj al-bukhari wa muslim min hadith abi hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kullu bani adam yat'anu ash shaytan fi janbayhi bi isba'ihi hina yulad ghayra isa ibn maryam dhahaba yat'an fa ta'ana fil hijabi wannan hadisi din yake cewa wa qad ta'arrada hadha al-hadith lil intiqad min qibal al-ba'd qadiman wa hadithan to ka gani haisu nasaju hawlahu al'adida min ash-shubhi wash-shukuk allati tujibu raddahu wa qabulihi bi na'am فادعى أبو ري بأنه من الإسرائيليات نعم. لأنه يقتدي تبديل نبي الله عيسى على نبينا نعم. محمد عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه نعم. ولذلك اتكأ alaihi بعض من nasara ila isbata عقيدة min عقائدهم الزائفة نعم بني ban ya yake cewa wannan hadisin ya ba malamai aiki tun a lokacin da da kuma na yanzu ce ce ku ce a tsakanin su ta kare ba kuma ba zai kare ba suka haifan ma da wannan hadisin shubhohi da shakkoki da suke wajabta a yi raddin shi kuma kada a karbe shi amma mm. kai ka yarda ya ce bai za a muhim riyawa suke yi sun fahimci fiqhul hadis ne yanda abu rayya ya ce wa fiqhul hadi wa fiqhu hadha al hadis la bai gane fiqhun shi ba na'am bai gane ba yake cewa fadda'a abu rayya yayi da'awar cewa yana daga cikin isra'iliyat mm-hmm. la'annahu saboda wannan hadisin yaqtadi yana hukunta cewa mukamin annabi isa alaihi salam ya fi mukamin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa wale zalika yake cewa kuma wannan yasa su kansu masiya daga cikin dalilansu da suka ɗauko a hadisan musulunci na tabbatar da aƙidinsu akwai wannan hadisi ɗin wannan malamin kaga yanzu ya yi يجي كما أنه يقتدي أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء والرسل حتى أولي العزم منهم وعليه يكون نبينا ممن طعن الشيطان في جنبيه نعم. كما أنه قد يسلط على غيره من عباد الله المخلصين وهو ما ينفيه القرآن سراحا نعم. وذلك في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان yake cewa mahmud abu rayya ya ci gaba da cewa wannan hadisin yana hukunta cewa shaidan fa yanzu yana da iko akan dukan annabawa ba hatta ulul azm na'am wannan zai zama cewa akan wannan ba zai zama manzan Allah yana daga cikin wanda menene shedan ya zungura sosai sosai kuma zai zama yana da iko da tasalludi akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ibadallahi mukhlasin wannan kuma cewa an tsage mishi jiki an cire rabon shi din yana ƙara ƙarfafa wannan magana ta aburayya wannan yasa kuka ba kan kowa wahala cewa an yi mishi tiyata har so biyar jibrilu ne bai iya tiyata ba sun ce in an cire rabon ƙara fitowa yake a cire ya ƙara wallahi ban sani ba jibrilu bai iya tiyata ba Allahu alim ba kuma wani annabin da aka wannan tiyata sai manzan Allah su ya ce wa kuwa ma yin fihi alqur'ani sarahatan wannan abu a ce shi dan yana da a akan annabawa wannan ya ci karo da alqur'ani saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi dan bayi da sultani akan bayan shi mm. so wannan malamin ya ci gaba yanzu malamin zai zo ya ce wannan hadisin sahihi ne na'am amma kuma <laughs> saboda haka tun da ya inganta sahihi ne kuma ya dace da abin da yake cikin lawal mahafuz dole ne fa mu zo mu karbe shi ba dole ne su yarda da cewa har da manzan allansu su mu kaga al'amari a gurin masu sahala su suke su suke rawa su suke kidan su suke rawa su yace ma'a anna al-haditha sahihun ruwayatan wa diraya amma min haythu naqal wa sanad فالحديث أخرجه البخاري ومسلم نعم. وغيرهما من أئمة الحديث وتلقته الأمة بالقبول نعم. ثم لم يعرض من طعن فيه من أئمة هذا الشأن نعم. وأما من حيث المتن والمعنى فليس في متنه أي معنى يدعو إلى رده أو التوقف فيه كلما هنالك أنه وجد من توهم معنى فاسدا بحسب فهمه فبادر إلى إنكاره أو التوقف في صحة الحديث نعم yace ma'a anna hadal hadis muka kalli wannan hadisi menene sahihun ne isnadin shinkantacce ne baya da matsala ta hanyar sanadi da naƙaltowa me yasa bukhari da muslimu suka ruwaice shi na'am wa kuma da wasu suna a imma dan hadisi mhm. wa talaqqathu al-ummatu bil qabul wannan duniyar mafarki yake rayuwa wallahi ba ma duniyar yace al'umma sun karbe shi wace al'umma in dai al'umman manzon Allah yake faɗa wallahi wannan ba gaskiya bane hatta har a sunna ba kowa ya karba ba shi da kanshi zai faɗa mhm, mhm. waɗanne al'umma suka karɓe shi in aksariya ya faɗa a ina ne a addinin musulunci aka ce ra'ayin masu yawa shine daidai ne aksaruhum la ya'qiluna la ya mm, bal aksaruhum la ya'rifuna mm. a ina ya samu suka samu talaqatul umma bil qabul wace al'umma in dai kullul umma suke nufi al'umman manzon Allah wannan ƙarya ce ba wata al'umma manzon Allah da ta karbi Bukhari ta karbe shi sosai wanda sa imam darul kutini gyara nawa ya ci su gyara gyara gyara har ɗari biyu malam mustafa shek shu'aibu arnaud ya zo ya isbatin gyaran da darul kutini ya ci na bukhari da musulun daidai ne a ina al'umma ta karbe su har a duniya nawa ya ce dukkan al'umma ta karbe su wannan a duniyan mafarki suke rayuwa wata al'umma ce suka kirkira ma anzalallahu biha min Sultani wacce babu ta hmm. wannan har a sunna ba wanda ya ce abin da yake cikin bukhari da Musulmi. sun karbe shi har a sunna a ce dukkan malamai ko a sunna malumman sunna ba su baki daya a kan shi ba in suka ce aksariya ina ne aksariya ya zama hujja karshe dai ku ce la tashtami'u ummati manzan Allah yace ba aksariya manzan Allah yace ce la tashtami'u aksariya din ummati ta ala khatayin ba sosai la ummati yace dukkan al'ummar shi yake nufi waton wani bahasi ne wanda ba su bari ya ce walam yu'rab ba a san wani daga cikin limaman hadisi da ya soke wannan hadisin ba yanzu ba ka ce al'umma sun karɓe shi bil kabul ba amma min haithul matan wal ma'ana amma abin da ya shafi matanin shi da mhm. ma'anar shi ba wani abu da yake da bukatar ku ta da jijiyar wuya eh, me matsala shi dan ya shafi manzan allansu. tana da bukatar ta da jijiyar wuya wanda yake raddin shi kaga yana gaya ma wasu malamai sun raddin wannan hadisi mm-hmm. awit tawaqqufi wasu kuma sun yi shiru to su kuma sun ki karba ba sa cikin al'umman da suka yadda ke. ba sa cikin waɗanda suka yadda na'am yace kullu ma hunalika duk abin da yake wanda za a ce annahu wajida an samu wani ne wanda ya ba wannan hadisin mummunan ma'ana bi bi fahimihi da ya karama kwakwalwa shi kwakwalwa kifi ni na kara mai fa ba dara ila inkarihi ya yi mm. inkarin shi wannan yana nuna ma dukkan al'umma suka karbe shi awu tawakkufi fi sihhatil hadisi ko suka ci wannan hadisin bai inganta ba to kaga ina umma ina umma take dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah na'am amma ya kai shekin malamin da bai ga matsala ba ba wani matsala ne ma'anar wannan hadisi Allah wani ya ce juri ku kuke jingina musu wallahi ba su faɗa ba ce la mushkila wa ahlul ilmi ajarau al haditha ala zakirihi wa qalu bi haqiqatihi wa anna iblisa mumakkan من مس كل مولود عند ولادته نعم. وأنه حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منهما استجابة لدعاء أم مريم حين قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم نعم يكتشوا أهل العلم ينزدوا وقتا duk waɗancan menene jahilai ne me yasa saboda ba su yi ma hadisin nan irin fahimtar shi ba me yasa fahimtar shi aya alkur'ani ce Allah subhanahu wa ya saukar da aya muhkama da ba ta daukar kowace ma'ana ta ce ya ku al'umman musulmi da abin da salafawa suka fahimta suka tafi akai shine addinin musulunci wanda ya saba min shi kafiri ne dan bid'a ne jahili ne wa wa wa wa ila akhiril qaimamu na'am saboda haka yanzu duk wanda bai yarda da wannan hadisin ba yana daga cikin ma'abuta karatu sun sallame shi daga karatu bai karatu ba malam mhm. ya ce ma'abuta ilimi sun yi gudanar da wannan hadisi din a kan zahirin shi yadda yake haka yadda kuka gan shi haka suka ɗabbaka shi mhm. wa qalu bi haƙiƙatihi suka faɗi saƙon da yake so ya isar cewa menene haƙiƙa iblis yana da ikon duk wani da za a haifa ya shafe shi kuma ya yi ƙoƙarin haka gana na maryam salamullahi alaiha da annabi isa alaihi salam bai samu dama ba mhm. me yasa sai ya ce saboda Allah ya karbi addu'ar da mahaifiyar Maryam ta yi a lokacin da kake cewa wa inni sammaituha wannan shi ma magana ce a saman iska a ina ne aka ce saboda an karbi addu'ar ta ne aka yi wannan manzon Allah ne ya ce muku haka shi kanshi Abu Hurairah cewa in kun ga dama ku karanta mm, kaga wannan istinbati ne nashi ne shi ne zahirin mm, hadisi ne ba wai manzon Allah ne ya ce muku saboda an karbi addu'ar ta ne anan magana ce a san mai iska da babu dalili a kanta na'am ya ci gaba da cewa وليس في إثبات هذه الخصوصية لعيسى وغيره ما يعوض بالنقص على بقية الأنبياء ولا ما يقتضي تفضيله عليهم نعم. لأن الفضل الذي يعد كمالا تاما للإنسان وما كان بسعيه واجتهاده نعم ya ce to mhm. wannan kaga yana nuna keɓantaccen al'amari ne ga annabi isa fa sosai da mahaifiyar shi na maryam alaihi salam ya ce tabbatar ma maryam na na maryam alaihi salam da annabi isa alaihi salam wannan keɓantacciyar falalal ba wani abu a cikin shi da yake nuna sauran annabawa suna da matsala keɓantaccen falala ce amma kuma baya nuna sauran annabawa suna da nakasu na'am wala ma yaqtadi tafdilahu alaihim kuma ba wani a ciki da yake nuna ya fi su me yasa yace saboda falalar da ake lissafawa kamala ga mutum falalar da mutum ya samu da kanshi hmm. lana na maryam ta yi aikin da ta samu wannan falalar wala annabi isa alaihi salam ya aikin da ya samu wannan falala na'am waye aka suka samu mahaifiyar nana maryam ce ta yi wannan addu'a su kuma sauran annabawa iyayensu sun iya addu'a la ba su addu'a sun yi tawakkali ga Allah la ba su yi tawakkali ga Allah ba ko sun yi addu'a Allah ya ga dama ya karbi ta mahaifiyar nana maryam yake karbi bai karbi na ba a ina ya samu wannan magana shi ma dalili ne a saman iska bai da wani dalili ba wa illa wa ina aka ci saboda ta yi addu'a ne na'am wannan malamin malam mustapha ya ci gaba da cewa yanzu me matsala shi bukhari da musulun ya ruwaita saboda haka dole alaƙul mahafuza akwai shi talaqqathu umma bil qabul abinda umma ta karba da kabulu dole ya gama ya dace da abinda yake da nafsul amri wal waqi na'am haka suka faɗa يجي وعلى التسليم بأن هذه فضيلة لعيسى عليه السلام فنحن جميعا نقر بأن المفضول قد يكون فيه من الخصائص والمزايا ما ليس للفاضل ولا يؤثر ذلك في أبدليته نعم يجي مكتر أجوا ونم بلالاج وني يجي مغانا كده كفا دا سمن إسكاج نعم شوا ويجي ما a ina ka samu wannan magana cewa saboda wannan addu'ar ce mm-hmm. zai iya yiwa cancanta ce Allah ya ba su na'am idza jaa al-ihtimal batala al-istidlal yace muqaddara cewa wannan falala ce ta annabi Isa alaihi salam me mushkila a ciki fa nahnu jami'an yace dukan mu kusuwa so khobaicewa da ahli sunna gaba daya ya ce fana hannu jami'an dukkanmu wannan kaga yana nufin ahli sunna da salafawan da ba salola ba mun yarda da cewa wanda aka fi falala zai iya samun wani matsayi da mukami wanda ya fi shi baya da shi mm-hmm. kuma wannan bai nuna wanda ya fi shi menene ne afdal ga wani afdalu ne amma ga wanda ba afdalu ba ya zama yana da wani mukami da wanda yake afdalu bai da shi to ina hikima ya ce wa amma idza qulna bi anna al-kalama huna laisa ala umumihi na'am wa anna al-mutakallima غير داخل في عموم كلامه كما قال جمع من العلماء منهم آلوسي في تفسيره نعم. فيكون نبينا عليه الصلاة والسلام ممن لم يمسه الشيطان عيدا نعم. وقد اختار القاضي عياض ما نقله عنه النووي أن جميع الأنبياء يتشاركون في هذه الخصيصة dan Allah dan annabi yanzu can baya mi ya ce muna sun yi hukunci a kan zahirin shi sun yi hukun tafi kan hakikar shi yanzu me yake yi ya dawo yake ya dawo ya dawo <laughs> me yasa ba zai wurgi da kwallon mangoro ya tun farko kawai ya zo nan me matsala su yarda da annabi ya ce mu kuma me ina muka huta kullum ba mu yarda manzon Allah ya faɗa ba na'am kullum ba mu yarda annabi ya faɗa ba wannan kuma duk a ina suke ta rigimar su kamar abin da malam ibrahim ya yi mana satin da ya wuce shi tun da yadda annabi ya ce iyayen shi suna wuta wannan yake so ya muna ilzami mu mun yarda yana annabi ya faɗa na mu cewa muka yawa banu umayya suka rubuta muku malam wannan kuma yana cikin bugaladar su su suka yarda da abu sai su gina hukunci a kan shi sawa'un ka yarda ko baka yarda ba dole ka karbi hukuncin su wannan cewa kake yi akwai ina cewa babu sabbita al'arshe sun man koyi zo ka tabbatar ne akwai shi manzon Allah ya faɗi wannan magana sannan ka yi ka faɗi mai hukunci bukhari ya rawaita sun mamaza bukhari ya rawaita sun mamaza sun maza kai kai yarda da ya la mushkila ni na yarda la mushkila amma ni kar kai nin hukuncin da kai makanka kai da kai yarda shikenan kanin kawakan ka wannan hukuncin ni na yarda la ni ban yarda ba ni ban yarda annabi ya faɗa ba kowa ya ruwaice shi ba wai iya bukhari ba ko a kafi ya zo wannan hadisin bai da kima bai da daraja mm-hmm. bale a buhari bale a buhari kowa ya ruwaice shi kowa ne ne komai matsayin shi a duniyar karatu matukar ya ruwaici wannan hadisin za mu ɗauki wannan hadisin a da aful imanin mu samu bango mai kyau mu buga shi mu ce ka cuce mu bai kamata da kuɗin al ka ɓata ma al'umman musulmi lokaci gurin kawo musu wannan hadisin ba kowaye wannan ba ne a kowace makaranta yake ko min mukamin shi sosai yace amma idza qulna amma in muka ce wannan hadisin fa ba umumu yake da shi ba fa mm-hmm. me hadisin yace kullu yace na'am yace la yanzu mu ce ba umumu yake ba ta yaya za ku fitar da ba umum yake ba cewa mutakallim ne magana shi baya ciki na'am yace daga cikin malaman da suka tafi aka wannan akwai alusi na'am a tafsirin shi sai ya zama manzan Allah baya daga cikin waɗanda wanda ɗan ya shafa na'am can ba ya ce ahlul ilmi sun gudanar da shi a zahirin shi ba a hakika shi to kuma nan kuma ya zo ya buga tabu lama alusi yana cikin ahlul ilmi ce qadi iya shi ma akan abin da nawawi ya ruwaita ya ce la wallahi dukkan annabawa sun fita duk dalilin da yasa kuka cire manzan Allah sauran annabawa sai ku wannan hisabi na'am lokacin da aka cire su me fa'ida wannan hadisi ba wani miza gare shi malam mustapha har yanzu bai ji ya gasu ba wa ayyan ma kana al'amru fa laysa fil hadisi abadan ma yaqtadi tabdil isa alayhi salam ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabdilan mutlaqan <laughs> miskini mulana wurgi da kwallon manzo kawai shuhuta da bai ci lokacin kowace ma'ana ko ka bayar ka yarda annabi isa ya fi manzon Allah mutlaqan yace bi yarda ba dan ya shafe shi ko bai shafe shi ba kowace ma'ana ko ka eh. bashi ya yarda ya ce bai yarda sorry <laughs> wallahi malam sai ka rasa kaman da waɗanni abubuwa eh, daga ina yake fara tunani la wallahi malam ka san an yi magana sun ce mu muke tawili akwai wani a duniyan nan da ya kai su tawili ai su ba ma tawili su ga suke yi akwai wani da ya kai su ya ɗauka dalili su azashi a saman iska a duniya wallahi murawaga suke yi kawai amma su duk wannan addini ne in kana magana wai malamai sun yi bayanin shi wannan ne bayani ƙarshe me yake tabbatarwa shedan ya shafi manzan Allah shi ne kawai ƙarfi amma wannan shafar da yana nuna tunda bai shafi annabi isa ba annabi isa ya fi manzan Allah ko bai fi ba ya ce wannan bai hukuntawa da wani dalili babu Allah kyauta Allahumma illa sai in malamai na gaba suka ce la qur'ani da sunna suka nuna yafi wannan a ina ya zo a islam web a tarihin abin nan 27 ga watan tara ne 2006 tasnifi shubhat ne haula sunna annabawiya wannan wannan hadisin na shaidan ya shafi annabin shi wai shine sunnan manzon Allah dan Allah dan annabi <laughs> hadisin an din shaidan a jambi din ibn adam to malam da yake suna ce wani ma lokaci ya wuce inna Allah ma asabirin zama mai zuwa ma kawo sauran zantuka insha Allah muna godiya sosai masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku ba da tafi gudunmuwa ko ci gaba da kasance tare da mu to masha Allahu masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitacce lokaci akar makalla yanzu lokacin masu kallon mu insha Allah zama mai zuwa makammala to insha Allah malam muna da sako na farko daga Sa'idu Bomu Zaria yake cewa assalamu alaikum eh, alwilaya tv muna ƙara taya al'umma juyayin wafatin sai da zahara salamu alaiha Eh, ya kuma ƙara masu malam hafizahullah lahiya sako daga sa'idu bomu zaria to da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah barka malam ya haƙuri malam a da yana tare da ku lalle malam karatu na da zai Allah ta'ala ya saka muku alkhairi alfarman sai da zahara salamu alaihi kuma gaskiya muna fahimta fatan mu shine <clears throat> fatan mu shine uh, malam Ibrahim Bauchi ya taimaka ya ga yato ɗan izala wato su yi kokari su daga tallan alwalaya ba don ko ba dan al'amarin ya zama hujja a kawukansu su su ma kansu na'am saboda mu muna ta murna muna ta addu'a ne Allah ta'ala ya wa'anda ba sa kallon alwalaya Allah ya kawo su su dinga kallon alwalaya domin al'amarin ya mu gudu tare mu tsira tare gaba ɗaya wannan karatu dai shine idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira da gobe tsiyama muna fatan Allah ya haɗa kawukan al'ummar musulmi Allah ya haɗa kawukan mabiya sai Ibrahim Yakubu Alhaji inda suke jita-jita da SSS suke ta suke kirkirowa suke watsowa cikin harka duk inda suke Allah ya tona asirin su Allah ya watsa su Allah ya haɗa kawo shan ƴan uwa musulmi ko biya su Ibrahim Zaki Allah ya ba su Ibrahim da Arziki lafiya daga ɗakin sa malama Zinatu wa salamu alaikum wa tashi lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam salisu muna godiya Allah ta'ala ya ba da ladan to insha Allah muna da wani bisala assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام ورحمة الله وعليكم السلام بركة دورانك بركة مالا كورجي سوتين تي بي نعم a rage sautin TV a ji mu ta waya. to suna magana na Ibrahim daga nan Kano. To, Mala Ibrahim barka da shigowa. an ku fatan alkhairi sosai alwalaya tv Allah ubangiji ya kara gaskiya Allah ya ƙara kara daukaka alfarman sayyida zahara salamullahi alaiha yawa a tashi lafiya a gaishe da sheikh malam jibi malam yana tare to malam ibrahim muna godiya sosai Allah ya bada lada to insha Allah malam muna da sako daga malam Murtala Sokoto yake cewa assalamu alaikum malam Judi Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai malam Murtala Allah ya ba da ladan zumunci to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam a gayar mun da malami na ce Yusuf Judi malam yana tare da kai bismillah wani abu ne da baya wuce to malam yana sai isar da sako abin nan waya ta yi halinta to insha Allah da fatan malam zai sake kira muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mustapha assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam barka da wara hakan Alhamdulillah suna na Abdulrahman daga Plateau State Kanau Local Government. to masha Allah mala abdurrahman barka da shigowa wallahi malam wannan tasha na alwulaya ba abin da mu ke, sai dai mu fatan Allah ya ƙara ɗaukaka ta alfarman sai da zahara salamullahi alaiha malamai malamai malamai irin su shek eh, yusuf umar duti da dukkan malaman da suke aiki a wannan tasha ubangijin Allah ya ja fanansu na'am kuma malam muna fatan ku taimaka mana da addu'a na taimaka mana da abu to insha Allah mu ma muna baranta mu ma muna baranta Allah ubangijin Allah ya mana dalili na saduwa da irin waɗannan malamai mu zamo daga cikin almajiransu to insha Allah Allah ta'ala ya kaddarci hakan littafai da kuke karantawa gaba daya mu muna ganin kaman Eh, wasu abu ne wanda kamar ba ɗaya ma babu babu su a cikin musulunci kuma sai muka gashi zahiri ga abin da kuke faɗa gashi a aikace zahiri muna game da ta na'am don haka a ci gaba da addu'a wa al'ummar musulmi Allah ya dawo da su baki daya bi jahi zahara salamullahi alaiha a ƙarshe a ƙarshe ina mika ta'aziyya ta wa dukkan waɗanda suke makarantar ahalin baiti ba ku alaihim afdal salatu wassalam ne musuluncin malam musuluncin wallahi kamar ni da nake magana yanzu an jefa mana kusurtuna saboda duk inda ka juya ba ka da mafita ya Allah ubangijin Allah ya dafa mana ilahi bi jahi zahara salamu Allah ya ba mu albarkacin sayyida zahara salamu alaiha ubangijin Allah ya ƙara lafiya Ibrahim a zamzaji. ilahi bi jahi zahra salamullahi alaiha to malam abdurrahman muna godiya sosai allah ya bada lada muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah barka da shigowa malam umar ya kokari malam yana tare da kai Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara daraja alfarman sai da zahara salamun salamullahi alaiha Malam Yusuf Bibi ban sani ba ko zan ce bayan gama wannan program ɗin ba sai naga kaman bayan program ɗin da aka yi sai naga kaman abin nan ya tumbata na maganin iya annabi suna wuta na wannan malamin. Na'am, kenan saƙon da ya isa. ya isa sosai kuwa ba eh, to alhamdulillah <laughs> sosai kuwa amma ni abin da nake cewa kamar yadda aka kama malam abdul dabar na'am to kamata a samu malaman majin nan a kama wannan mutumin shi ma a tuhumin shi to ai ba addinin ne hadafinsu ba kuma ba wai annabin ne suke ma ba ba annabin ba ne ake ma kamata a kama jalo shi ma a tome shi a kai shi gidan prison saboda ya ci mutuncin annabi tabbas Kwalin su judi karatun da aka yi yau na'am shin da ala tambaya nake so mhm. eh, tambaya nake da shi akan wannan karatun na'am bismillah me suke so su cimma idan aka ce a abin nan shedan ya shafi annabi na'am wani hadisi ake so a cimma mhm. da wannan hadisin da ake taro ruwaitowa wanda yake kai ma ka ji su ka sani na'am wannan shine tambaya ta mhm, na uku na ƙarshe babana na'am don Allah ku taimake mu mana mhm. rashin jin larabci da mutane ba sa yi shi ne asali dalilin da ya sa mutane suka kasa fahimtar addini da yake cikin hadisan wa'annan littattafan nasu saboda yanzu jalo da ya fito ya maganan cewa iyayen suna kaza ya faɗa da hausa na'am sai ya zama sanadi mutane suka tada su amma ga littattafan a cikin ɗakuna su ga shi rubuce da larabci ga a cikin ɗakunan babana saboda Allah da zabi ya fatima babana na'am ai hakuri a tashi lafiya muna godiya sosai Allah ta'ala ya ba da ladan zumunci insha Allah malam kuma ya ji tambayan insha Allah Allah ta'ala ya ba da lada to insha Allah malam magana iyayen annabi insafi wallahi takaitawa nayi mm, muna da wani bisa lai insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mustafa barka da kokari malam ibrahim barka da shigowa malam ibrahim mukhtar da yake muna da ibrahim da yawa gwanda a bambance ba amma wannan ba ba Ibrahim ɗan Bauchi ne. la ne aina ce muna da Ibrahim da yawa wannan malam Ibrahim yana so Ibrahim Bauchi ya magana ne wannan Ibrahim ba ne. dan dan ɗan Bauchi na can yana sawara sannan muna jira ya hayo shi ma muna muna muna mushi murna ya shigo wallahi musamman malam Umar Badara malam Umar Badarawa ya shigo kuma ga ka ka shigo ya kamata a ce malam Ibrahim shi ma Bauchi ya shigo lallai kan ni ma zan iya daurawa ne daga abin da malam umar badarawa ya faɗa tsakani da allah in ka lura malam yusuf judi na'am wanda suka haɗu suka yi maja a kano tsakani da allah hasari ni zan yi kira hasari ga yan ɗabi'an tijjaniya sosai saboda su ne muka fi kusa da su saboda mhm. su muka fi kusa da su ko ba komai da su aka aka yi maja aka ce abdul jabbar yana batanci ga manzon Allah yana kokari ne ko ya kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan abubuwan ke so a cikire Mhm. kamar irin wannan karatun da malamin sujudi yi na cewa an an an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaga kirjinsa an fito da wayar rabon shi tun mhm. a cikin alamin zarra Allah ya fitar da rabon shi ba a ya duniya sanan za a fitar ko ba haka ba duk irin wannan ake so a kore amma mhm. a'a su sun haɗu sun yi maja saboda wani biyan bukatun su to in sun har Allah da Annabi suke mawa a koma a kamo jala jalu a kamo shi wallahi a kai shi gidan yari in dai addini da gaske kamar yadda suke ce sosai lallai kan saboda ko ba komai idan ka lura da wani abu guda daya a ce fa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaz billahi a can bakin sa wai suna wani makoma daban shi iyayen sa Allah subhanahu wataala ya sanshi shi aljanna kaga iyayen shi sun fi iyayen manzon Allah kenan so san gaske ya kamata ya kamata ɗan ɗan ɗarikan tijaniya mu hankali mu lura da wayannan abubuwan da yake faruwa amma kuma gashi an yi shiru an yi sauna an yi shiru a'a ba wani abu wallahi wannan kula ne a gare ku wallahi wallahi azin wannan kula ne a gare ku ya kamata ku yi huruji akan wannan abin da aka yi faru ko ba komai Allah da manzon Allah muka ce muna so ana walakanta sa ana cin zarafinsa mhm. da iyalan gidansa amma kuma kun zauna yi shi amma in an dauko kuɗi an ba ku shikenan wannan ku tuna akwai ranar gobe akwai ranar akwai ranar hisabi fa kuma in ma wuta ne ko in ma aljanna sai ka zabi gidan da zaka ji na haka malami su ji da Allah muna baka hakuri idan malamin Ibrahim ya shigo ya sun zai shigo in na sauka daga boci Allah ya sa ya shigo in ya shigo dan Allah ya tsaya ya tambaya ne akan katin da aka yi abin da aka yi kuma ya nemi tambaya za a bashi amsa na'am karke ina roƙon Allah ya kara ma jagora malam zuzuki lafiya da malam Allah ya bar mu tare da su iya daɗi iya wahala kuma yan uwa Allah ya haɗa zakatan mu ya haɗa kawo kanmu ya sa mu zama yanda Allah da manzon suke so mu zama na gode malam ibrahim muktar barka muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da ladan zumunci to hakar makalla dai to har yanzu dai muna da wani misalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah ta barakatu malam barka da shigowa barka da shigowa malam barka bismillah wake tare da mu muna tare da muhammad nuhu dawa to malam muhammad eh, barka da shigowa barka da shigowa bismillah sunana muhammad nuhu da to masha Allah muna jin ka malam muhammad nuhu ina malam judi barka da yau malam yana tare da kai malam na godiya ina mashi addu'a Allah ƙara ilimi Allah ƙara basira alfarman sayyida zahara salamullahi alaiha ina mashi jaje na sayyida zahara alaihi salam salamullahi alaiha da wayan ma al'umma kai gaskiyar lamari akan wannan hadisai da malam jirgin ke bincikowa gaskiyar lamari ba ma kaman inda aka ce iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna wuta gaskiyar lamari jama'a sun farka sosan gaske dari bisa dari mhm. na'am dan dan su suna ta magana akan haka dan kamun ba su sani ba mhm. bayan a gidan kowa to tunda bukari da musulmi ai akwai a gidan kowa na'am kuma kowa ya san da shi amma menene ma na'am don ba a so a wayar ma jama'a da kai amma mu mhm. mun gode Allah saka alkhairi ina gaisuwa muna godiya sosai malam muhammad Allah ya ba da ladan zumunci to malam muna da sakonni da yawa akwai sako na gambo buhari fatim muna da wani kuma bisa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah barkan ku da wani haka bismillah muna jinki Assalamu alaikum. Kuna magana da Bakir umarnin da Gwandu. To bismillah muna ji. Bismillah muna ji. Gwandu. To malam Bakir bismillah muna ji. Muna muku fata alkhairi. To muna godiya sosai malam Bakir Allah ya bada ladan zumunci. Allah ya <laughs> kiyaye. alfarman sayyida zahara salamullahi alaiha kwarai muku ga baki ɗayan Allah zaka da alkhairi mun gode gode to insha Allah malam bakir Allah ya ba da ladan zumunci to malam sai sakon gambo Buhari Fatimiya yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa a gaishe eh, ina mika sakon gaisuwa ta ga eh, mai jawabi Sheikh Yusuf eh, Umar Judi. to malam gambo malam ya ji sakon gaisuwanka wanda a cikin sakon yake cewa kuma muna roƙon allah ta'ala ya ƙara ma jagora lafiya to muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah barka da war hakan ya haƙure alhamdulillah alwilaya muka samu haka kuna tare da alwilaya bismillah to na to akara makalla muna isar da so mu wurin shagi su judi malam yana tare malam yana tare ya kware malam nagode kware Allah saka da alkhairi to muna fatan kuma malam ya samu cikin addu'a to insha Allah muna baranta mafaqin insha Allah to insha Allah na'am to aman ne daga bajoga to malam ahmad muna godiya sosai Allah ya bada ladan zumunci amin amin kuma wannan jawabai dai da ake gaskiyar magana malaman ɗariƙa abin takaici kwanan da aka wani maulidi a nan bajoga na'am aka yi bayani a game da ainihin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan uwa ya kalubalanci cewa an tsaga jirgin manzon Allah na'am to wani babban malamin ɗariƙa yana wurin yayi ta kumfa yana karɓa duk ya warware ya ɗauko ya ɗauko turar alamar shara kaza kaza ita maganganu dai marasa kan gado subhanallah bai fahimci karatun ba kenan wallahi bai fahimci karatu ba abin da ya bayanin maulidin gaba da sai da ya warware duk bayanin da aka yi na'am ai annabi kaza kaza ai ma haka in ka ku yan da ma haka kuke faɗi kuma an kira shi ma ku faɗin kai gashi nan ai sayyidina husaini yayi yayi umar mai suna waye waye mai maganganu dai sai haƙuri ya zama na madadin wa'azi sai jama'a suka tashi da ɓacin rai wa'azin da dai har ma shi wanda ya gayyace shi wata cewa gobe zai je same shi kuma in Allah da daga bana dai bai sake gayyatar sa ba na'am Allah ta'ala ya sa ya fahimta in yana da rabon fahimta gaskiya zai kamar ciya ta yawa cikin lamarin nasa amma tun da an ce Allah din za mu masa fatan hana sa ya fahimta insha Allah eh. kuma dai muna fatan Allah ba mu sabati Allah kuma ba mu maulan mu sharfuddin lafiya da malama zina alfarman sai da zahara salamu alaihi yawa kuma dai mu ma muna isar muku da jaje da juyayi na wa'annan wafatin sai da din abin kuma ta dai cikin addu'o'i salamu alaihi alaihi suna na Ahmad Abajoga amma an fi min lakabi da Ahmad tongo to mala Ahmad muna godiya sosai Allah ya bada ladan masha Allah mun gode to insha Allah malam ana ce mana minti biyu kawai gare mu kuma muna da sakonni ba matsala malam lokacin su ne ka karanta iya minti biyu din malam Umar Badarawa yi tambaya me suke so su cimma insha Allah muka kammala ba hasi din eh, sai shi ga natija ga natijar menene yake bayan labule yawa me suke so su eh. tabbatar yawa to si mai wannan eh, sako daga namban Najeriya ne a ƙarshe Eh, arba'in da biyu sha biyu yake cewa salamu alaikum don allah eh, don allah ku taimaka mana da shirin eh, malam yusuf judy to insha allahu ka sake turo saƙo bayan an ƙare program wanda suke kula da su wannan bangaren sai zamanto sun tura ma sannan akwai sako daga adam abdulrahman kenan eh, zaria yake cewa salamu alaikum sako daga eh, adam abdulrahman zaria muna taya ku muna taya dukkanin 'yan uwa juyayin wafatin sai da zahara salamullahi alaiha to muna godiya sosai malam adam allah ya bada lada sai kuma sako daga wannan namba a ƙarshe 24 yake cewa salamu alaikum malam yusuf judi da mai gabatarwa allah ya saka muku da mafificin alkhairi wanda ƙarshen sakon shi ke cewa allah ta'ala ya ƙara ma sai da zakzaki lafiya muna godiya sosai malam allah ta'ala ya karɓa addu'an to sai kuma sako daga ita wannan nomba daga to insha Allah ana ce mana lokaci ya yi halin shi in malam muna ba su haƙuri zama na gaba su san gaske kasantuwar an samu kira da yawa masu kallon mu masu daraja da fatan bahasin ya kayatar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin ashakh yusuf umar judi ni mustafa garba nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu